Matsalolin jini na kwakwalwa da ake kira ABC suna da yawa, wani gudan jini ne da ke toshe jijiyar da ke kai da kwakwalwa suna daga cikin dalilan wannan cuta. A Nijar, cutar hawan jini tana ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa ABC da take taɓa kusan kashi uku na waɗanda suka manyanta, a cewar Profesa Ture Ali Ibrahim shugaban sashen da ke kula da zuciya asibitin Lamurde da ke nan Yamai. ABC, il y a plusieurs causes. dalilai da dama ke haddasa shi cutar wadda ake kira tansiyon ta fi yawan wanzuwa ta ce mai abkuwa ga jijiyoyi masu rarraba jini cutar tana zama allon faifai da ke shimfiɗuwa ga layoyin jijiyoyin duk lokacin da fafain nan suka bunƙasa har ya kai suna rage karfin gudanar jinin yawan aunin jinin da ke tafiya ya kai ga zuciya aunin zai rage akwai halayen da wani bi wannan fayafayan za su sake su je su taushe magudanun jinin bangare guda na jikin mutum ko kuma jikin baki ɗaya zaya sanya janyewa da zaran jinin bai zuwa kewayen kwakwalwa tsawon dan lokaci ko kuma gaba daya wannan ke haddasa cutar ta abc tension wani dalili ya yi abkuwa ga kamuwa ga wannan cutar a niger hawan jini ake samu da ake ganin yana faruwa tsakanin kaso bakwai zuwa kaso ishirin da takwas bisa ɗari na al'umma da suka girmanta kimanin waɗanda suka girmanta cikin mutum uku ɗaya na da halin hawan jini amma ba su san da hakan ba alamomin cutar abc ciwon kai lokaci zuwa lokaci da yake gare mu mutane ba ba su sani ba sai ka ga an ɗau maganin cutar cizon sauro ko a sha paracetamol ko aspirin in ya kasance al'amarin tunkucewar jini ne to mutumin zai ji kamar buƙatar harasuwa bayan haka mutum na iya samun bushewar wani bangaren jikinsa kafa ko damtse ko kuma kafa da damtsen baki ɗaya ana iya rigakafin wannan cutar tun ya dinga auna hawan jininsa lokaci zuwa lokaci ya kuma kaucewa cin abinci mai kitse mutum ya dinga motsa jikinsa lokaci zuwa lokaci ya rinka tafiya a kafa na mintuna talatin so uku ko wani sati ya kuma guje ma abinci mai gishiri su maji da sikiriri. Cutar na iya barin kuhai. Hakika na farko idan ya hau kwarai yana iya kashe mutum. Bushewar wani bangaren jiki na iya zama dindindin. Ba a iya tabbatar da cewar za a magance cutar ABC 100 bisa 100. On n'est jamais sûr à 100% qu'on peut guérir